Suleiman Bello da aka sani da sunan Sula mai lalle ɗan shekara 32 mai sa lalle ne wanda ake cema ma Chadian zane-zane yake kan fatar jiki yana salon kalar cikin kwaraya suleiman bello ya bayyana ta yadda ya soma wannan aiki lalle cadiyan yadda na iya shi wata rana ne na je wajen yarinya ta suna da aure ta je wajen a mata lalle amma ba ta samu ba abin ya min zafi sosai ban ji daɗi ba sai na ce ta je ta siyo lalle ta kwaba min shi in yi mata ta kawo shi na caccaka mata shi haka nan duka da yake wani guri ya dan lankwashe amma kuma ta ji daɗi da ya goge na sake yi mata wani da na zo gida na yin wa kanwata idan ina yi wa kanne na jama'a suna hucewa suna gani har ya kai kowa ya san ina yin lalle a sati idan akwai auraraki ina iya samun mace goma sha biyar ko fiye da haka kowane hannu jika biyu ne idan gabaki ɗaya ne zan yi cadiyan ɗin jika bakwai ne amarya jika ashirin mai biki jika goma Aminata Hassan wata abikiyar cinikayyarsa da muka tarda a wurin na yaba aikin nasa Lalle dai na zo yi. Wata rana ne mun zo sayan abinci a nan cikin kasuwa ni da kawaye na. Da yake kusan makarantar mu ne yake wannan aikin. Mun isko yana yi ma wasu. Mu ma sai muka yi. Ya kyau sosai. Da na je gida aka yi ta tambaya ta. Waye mu? Na ce musu wani namiji ne. Suka ce namiji? Na ce musu eh namiji. Haka na haka na har suka ta ɗaukan foto. Su ce su ma suna son irin shi. Idan suka kai wani wajen aka yi musu sai su ce ai bai yi kyau kamar yadda nawa yayi ba. Wanda ya yi mini ya mafi wasu matan iyawa. Suleiman Bello shekara biyu ke ga da yake wannan aikin ba tare da matsala ba. A cewarsa wannan shine muhimmiyar hanyar da yake samu kuma yana cin moriya. Na gode Allah ina ajiye kuɗaɗe ina biyan kuɗin shago ciki nake biyan bukatocina. Mutanen gari suna yi min wani kallon hadirin kaji suna cewa wai namiji yake yin lalle ko dai ɗan daudu ne. Kai dai tsaye guma iri-iri sai dai mutum ba zai saurari abin da jama'a suke faɗa ba. Ka san duka abin da kake yi da shi ake zagin ka amma abin da baka yi idan aka zage ka a kan sa za ka yi zagi. Da dama suke masu ganin wannan aikin na mata ne duk da soki burutsun ta ce na can da ake tile mai lalle na aikinsa cikin sha'awa.